وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد عباد الله فاتقوا الله عباد الله تدور خطبتنا اليوم حول فضل شهر الله المحرم عباد الله إن الله تعالى فضل بعض العزمنا على بعض واختص بعض الشهور بمزيد من الفضل والشرف ومن ذلك عباد الله شهر الله المحرم الذي هو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الهرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقد ثبت في الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة هرب ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر أيها المؤمنون ومن فضائل هذا الشهر المبارك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضافه إلى الله تعالى تشريفا وتعظيما فقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم عباد الله فهذا يدل على عظم مكانة هذا الشهر واستهباب الإكثار من الصيام فيه ومن أعظم أيامه يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وقد صامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه جاء في الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وكان سبب صيامه أن الله تعالى نجى فيه موسى عليه السلام وقومه وأهلك فرعون وجنوده فصامه موسى شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه عباد الله فينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الشهر بالطاعات وكثرة الذكر وتلاوة القرآن والصدقات وصلة الأرحام والتوبة النسور فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آشوراء أن يسام معه يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا تمن التاسعة رواه مسلم وقال بعض أهل العلم أكمل مراتب صيام عاشوراء أن يصوم التاسعة ولا عاشرة ولا هادي عشرة فاحرصوا رحمكم الله على اجتناب هذه المواسم الفاضلة فإن الأعمال بالهواتف والأمر قصير وسعيد من وفق لطاعة الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد يوم ما سجل ما سدرجا أولا يلي تارانا الجمعة hudu ga watan muharram shekarar musulunci 1448 19 ga watan shida shekara ta 2026 yan uwa muna gode wa ni'ima da Allah ya yi mana musulmai manyan babban ni'ima shi ne, Allah ya tayar da kai ka waye gari kana da lafiya kana da abin da za ka ci ka samu aminci tsaro to alhamdulillah sai dai mu yi ta gode masa barazana kuma wani wurare muna roƙon Allah ya kawo agaji cikin gaggawa ‘yan uwa ina ma kaina da ku gaba ɗaya wasiya da takawa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a bisa rayuwa da muke ciki domin takawa 'yan uwa ne babban guziri da zai kai ka gaban Allah ba ka da problem shi ne babban guziri da zai sa ka waye gari ka tashi ba ka da damuwa takawa yan uwa yakan yi gaggawa da arzikin dan adam yana baka arziki Allah yana sa ka samu arziki Allah yana sa ka sami mafita Allah yana sa ka samu yawan lada a takawa yan uwa duka nassi nassosi na alkur'ani ya nuna mana haka Ƴan uwa masu girma kutuba dinmu yana kewaye ne akan falala na wannan wata watan da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fada da bakin sai ba ta suna da shaharullahi al-muharram wata muharram shine wannan wata da muke ciki a kirgen musulunci da aka samu shine aka sanya shi wata na farko daga muharram na daya zaka je zulhijja na sha biyu shine wanda yan uwanmu suka je aikin hajji suka dawo to yan uwa masu girma Allah subhanahu wata'ala a cikin watanni sai ware wani wata da wani mazid wani ƙari na falala shine wannan wata ta muharrar ƙura'ani Allah yana faɗa yana cewa a cikin sautar tauba ba da bismillahir rahmanir rahim inna iddatash shuhuri inda Allah ithna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard tace minha hurum ma'ana irgen watanni a wurin Allah subhanahu wataala ne zuwa 12 su ne wa'annan watannin sannan daga ciki akwai guda hudu wa'anda suke da wani matsayi na musamman ya zo cikin hadisi tabbatacce a manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yake cewa as-sanatu 12 shaharan. watanni goma sha biyu ne a ciki akwai wa'insu guda hudu masu alfarma wa'insu daga ba a ma yaƙi a cikinsu ya ce uku su a hadin suke a jiri akwai zulkada akwai zulhijja akwai muharram a ga a ajiyar suke wanda kowanne daga ciki domin watannin aikin hajji tun daga zulhijja zulqada ya shiga zulhijja tafiyan ke to ka kuma ajiri suke ga kuma muharram sannan ya ce kuma wa rajab mudar da rajab na kabilan mudar wanda wasu kabila ne wanda ba majalin ba ne balle a ce an buɗe wani magana a ce ah, wata muharram wata ne mai daraja mai kima daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɗan uwa masu daraja ya daga cikin matsayi da falala da daraja da wannan wata yake kunshe da shi mai albarka wanda muka faɗi cewa annan nabiya adafahu ila Allah ta'ala annai Muhammad ya jingina watan zuwa ga Allah yake lahil muharram me hikima suka ce tashrifan wata aziman girmamawa da daga daraja afdalus siyam sai mazalla ya ce mafificin azumi inda yake da watan da wannan suna ke mafificin azumi daga bakin annabi Muhammad ba'da ramadan bayan ka kammala azumin watan ramadan sai ce shaharul muharram shi ne wata mai alfarma watan Allah muharram ke wannan imam muslim mai roƙe wannan hadisi wannan yana gwada mana cewa girman matsayin wannan wata da kuma son mustahabbancin a yawaita aikin alheri musamman ma azumi sannan yana daga cikin girma da wannan wata yake kunshe da shi a cikin ranekunsa akwai goma ga wata shi shine a ashura ranar goma ga watan muharram annai muhammad ya yi azumi a wannan rana ya yi umarni kuma a yi azumi manzalla yana faɗa a hadisin abokata da ruwayan muslim ya ce wannan azumin a wurin allah subhanahu wa ta'ala ana kankarewa mutum laifin da ya aiwatar na shekara da ya gabata wannan wa ma zalika alallahi bi aziz wannan ba komai na wurin Allah ba inda ya bi umarnin Allah subhanahu wataala yana daga cikin sababi kamar da suka faɗa na yin wannan azumin Allah subhanahu wataala a wannan ranar goma ga watan ne na muharram Allah madauke sarki ya tsirar da annabi Musa da jama'ansa daga sharrin wani sarki azzalimi wanda ake kira fir'auna ya kashe mutane ya kashe 'ya'yan musulmai alma tarihi in ya inganta suka ce ya kashe jinjirai maza yara jinjirai biyu. wallahu an a'lamu bisa hati amma ya yayi ta kisa yayi ta kisa burgewa nema a wajensa a haifi ya mace sai ba da kyauta amma don a nuna maka yanka koma wannan kisan a ƙur'ani ma kansa je sotul ƙasar je wurare daban-daban da Allah subhanahu wa ta'ala ga sotu tsaha da sauran wurare da Allah ya yi magana a kan tarihin annabin Allah annabi Musa ga su araf da sauransu ka ga abin mamaki a kan tarihin annabi Musa ka san Allah nan da muke bauta Allah Allah ne duk wanda ya ga dama abin da ya ga dama amma Allah na jin shi in rabbaka bil mirsad fir'auna matsafa na duniya wanda suka shahara a tsati a duniya ba wai a yanzu a tambaye ka ce a je China ko India kasan Iraq Labib wanda ya ma annabi tsashi ya hada da gashin kan manzon Allah da gashin gemunsa da wurin tayarwa da wasu abu kamar kumbabi suka fara da wani abu na ayaba ya je tsafi yawa annai Muhammadu, tsafi ya sa a wani rali a rijiya da kasar iraki matsafi ne duk duniya an ce ba da ya kai tsafi to fir'auna da wa'anda kwarewansu ya wuce inda kake tunani ku ban labarin mai ke tafiya kan wani abu suka ce a wanda zai kwace mulkin ka kuma ɗan nan ne kuma a nan ne to shi kenan tun da sarki ne mai ilimi to ana mulki daga shekara nawa ne yaushe yana nan ba ma ya fi ba zai zo to kiyarsa daga lokacin a yi ta kashe yaran musulmai yaran jinjirai jirajirai har tsawon wani lokacin da ana kaddara to zikin an gama ma ya kai rayu sai Allah ya nuna shi Allah ne sai ya ɗauki wanda zai zama shugaban ya kuma kwacen ya kuma kawo shanun fir'aunan kuma ya rene shi to haka ka daina bata kanka lokaci dan uwa in dan wanka na cin gaba karka damu da shi ka je ka roki naka karka ya haushi ya haushi kana da Allah ne Allah ya maki ka wani abu in akwai wani ci gaban wanta hannunka je ka bashi kayan shi an bashi wani sako kai mishi kai mishi a'a shawarwari ne ga ya mishi sako ne ga ya mishi karka je ka yi ma wani dan uwanka wani illa saboda Allah nan da muke da shi Allah nan da muke na ne yana kallon ka komin akulan Allah subhanahu wataala kake kai to Allah ya fito da da wanda ake kiran shi Musa annabin Allah kuma aka jefa shi a cikin akwati aka hurga shi a rafi don duk abin da kake tunani akwai tsoro sai Allah ya gina mai zama barazana ne ya kuma je gidan azzaluman a hannun mugayen yan sandan gidan suka kuma ɗauke shi za su iya kashe shi Allah ya hana ce ku kai shi gaban ugan kuma aka hana ya kashe kuma ya girma a gidan kuma ya kwace mulki sai sai mai kuma sannan Allah ya hukunta su to wannan hukuncin da Allah ya ma azzaluman fir'auna da wa'annan azzaluman junud gundiyoninsa sai suna yin azumi nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala shine sababin yin wannan azumi ke na Ashura Allah ya tsare da Annabi Musa da jama'ansa ya kuma halakar da fir'auna da rundunoninsa Annabi Musa yayi azumi da kansa domin nuna godiya ga Allah haka sa da manzo Allah ya zo garin Madina ga suna yi me yasa suka gaya masa sai mazalla ce na hannu a haƙƙu bi musa minku mu muka fi ku kusanta da musa don mu musulmai ne ku ko ba musulmai ba ne arna ne ba ku da alaka da shi alaka ce kawai ta zama ta cewa na yau da gobe ta kuma yanki saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi sallama fa samahu wa amara bi siyadi sai azumi kuma yi umarni sai ayi malamu suka ce a farkon musulunci azumin wannan dole ne a yi shi wajibi ne amma kuma da aka shar'anta na wajibci sai wanda ya koma abin nan to saboda haka musulmi ya dace ya gani man wannan wata ta hanyar yau Allah da'a biyayya yawaita zikiri karanta alkur'ani mai girma sadaka sadar da zumunci da kuma mai da tuba na gaske ba na ciku-ciku ba ya'yan uwa masu girma mu Allah subhanahu wata'ala mu sani yana daga cikin shi yau manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne mai a yi azumi tare da shiran goma ga wata tare da shiran goma ga wata kuma a yi azumin kafin goma don mai a yi tara a yi goma don a saba ma yahudu don haka ya faɗa a wani ruwa ya ce layan bakitu ila ƙabilin la'asuman na tasi'a gaba za mu yi tara sannan mu yi goma sai ya zama to an sa ma yahudu kenan domin duk abin da yahudu ke annabi na ce a sa musu yahudawa za ka gansu aske gemu suke yi su bar gashin baki haka kuma musulunci aka ce ka bar gemu ka su gashin baki annabi ne ya faɗa haka daga ciki akwai sunna ta manzo Allah da aka watsa ba a yi a bar su sallah da takalmi annabi ya fada wani wuri ku saba mai hudu ko ku yi ka samu lokaci ka yi amma kaka zo mata kalmi mai da ci duke masallaci shi ma akwai fatawa da za a yi maka daga cikin suna sallah suna sa hannu a kobi musulmi na sa na kirji ne ko kai wadau ko kai kabdu da gudun da ya tabbata annabi na yi yahudu na sakin wando har ƙasa irin 'yan gayen nan mu musulmai kuma annabi ya ce a ɗage tufafi wannan shi ne musulunci in musuluncin za ka yi na annabi muhammadu haka za ka rika yi amma za ka yi naka na son rai don gayar ka je ka yi gayanka kai ka san me za ka yawa allah in aka tambaye ka mu dai mun san hadisi a tabbata in mutum ya shiga kabari sai an masa tambaya akan annabi muhammad ma za ta ƙulu ala hazar rajul kawai za mu ji kare da za ka yi mala'ika in dana mala'ika karya ba wani karen da za ka yi shi ba wani wisdom da kake da shi a kabari you don't have that wisdom wallahi zan gaya ma tambaya za a maka da duka da tuhuma za ka ga prosecution a wannan ranar ba irin wannan da ake dan sak maka wana ba a gwayen sandar sauran za ka gani zaman lafiyar musulmi Allah ya ce to ka nemi bayanin mai annabi fada manzo Allah ga abin da ya fada karka fada wancan mummunan aqida yan qur'aniyyun din a'a kai ka tsaya kan me sunan annabi me annabi ya fada yanda annabi ya fassara qur'ani da sahabbansa da malaman sunna wallahi shi zaka rayu akai rayuwar ka kenan kawai zaka ba ka da matsala yan uwa masu girma a yawaita yin ibada a wannan wata Wani su malamai suka ce Shikan azumin ka goma ka yi tara ka yi goma sai suka ce walhadi ashara to amma azumi na sha ɗaya akwai ruwayan abu dawud kuma bai inganta ba shi ne magana ta gaskiya da yau malamai sun sauki wannan hadisin to amma alhamdulillah wa'insu malamai kuma sun bar shi a rayu amma ta fiskan inganci to akwai maganganu a kai don kome fikin suna da ya inganta akwai sahi na fikin suna shi ma ba kuma ya kawo dalilai da sauransu amma ana bukatan a yi ibada ka yi sadaka ka yi ziyara ka sada da zumunta ‘yan uwanka da suke angwani kai ta kuma yana cikin gari ka koma babban birni irin su jiya inana ne da suke lungun nan ka wayar rana sau biyu a sati ko so uku ka zo ka gaishe su kuma kar zo empty handed a'a ka dan zo da wani abu wannan shine zumunci mai kyau a kyautata a yi kyautai a wannan lokaci son da Allah yake wa wannan al'umman ne don Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun fi kowa tun daga duniya har lahira al'umma wallahi sun fi kowa sun fi kowa za a ji jiki a gaban Allah amma wallahi al'umar manzan Allah suna samun sauki sakamakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa don gaskiya annabi ya karantar ne manzo Allah ya aiki ne ja ya karantar ya karantar sabon sun karantar sa tabi'ai sun yi atba'u tabi'in wallahi ga malaman suna ga suna birjim masu karanta muslim buhari tirmidhi wa kullum qala qala Allah qala rasulullah qala rasulullah abinda kullu yake faɗa kenan to ba wata al'umma da take hidima da al'umma ta kamar al'umma manzon Allah to wallahi al'azim wannan girma da Allah yake gani na ne Muhammad ya ta ba mu abubuwa ta ibada daban-daban mun wuce watan da ya shige kar mu manta muna da goman farko a zulhijja halala ne sosai mun gama wannan mun sake shiga wannan muharram gashi aikin ke na fa jama'a ana tafiya ke na fa za a zo uwa ba ka dan zo ramadan la ilaha illallah ramadan ne uwa uba za a bude kofan aljanna mai so ya shiga haka annabi ya ya baghi alkhair aqbi ya mai neman alheri dauki hanya wa ya baghi shar aqti ya lalatacce ta gaita akwai bayi da Allah yake yantarwa daga farko zuwa ƙarshe Allah yana amsa addu'a kofa aljanna a buɗe wuta a kulle. ya salam shedanu a daure su daure su to kaga wa aka mishi wannan gatan annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ɗan uwa masu girma mu zabura zuwa ga aikin kirki a wannan fage don mu dace Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya kamar zaman lafiya a Najeriya jami'ar jihar Nasarawa Allah subhanahu wa ta'ala muna ta tawassuli da kai Allah ka bunƙasa mana jami'an mu ka sanya alheri a ciki da ɗaliban da ke cikin wannan jami'a ɗaliban da ke rubuta exam Allah ka taimake su ɗaliban su tsoron Allah ku daina yin satan ansa satan ansa yana ta rashin image na wurare kai kanka ba za ka yi mutunci ba gaban Allah don wani abu mai sunan shi sata rashin gaskiya Allah bai yin goyon baya ko min karami ko babba Allah bai yin goyon bayan shi ba ko da kayan rashin gaskiya kwace hansa ɗinka gata aka maka da za a barka da wannan mummunan tarbiyya gar ma da kyasa din ma a fasa aje a fasa shi a lalata don an gaya maka doka kayi laifi ne ba wani hujja ka ci a baka ana karba a fasa shi misali an riga an gaya maka doka ne na wuni kai ko mai karba kada gama ka rike ba ciku ciku jama'a an gane to Allah ya dace da mu umu ila salatikum yarhamukumullah